الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم gefen doya ba ta baya ta zaga littafi irin wannan guda daya ka dauko shi ga wurin budewa ga الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi 25 ga watan shawwal <clears throat> shekara ta 1434 bayan hiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da daya ga watan tara shekara ta 2013 miladiya muna cikin littafin muna umdatul ahkam <clears throat> kitabul jihadi mu yi mukaddima kan bin da ya shafi littafi babi na jihadi za mu tashi a hadisi na 398 an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم آه وانا حديثي دقى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه yake ruwaito hadisi daga annabi mu yi bayani a kawai abdullahi bin abi aufa hadisai da yawa da suka gabata a baya ba a bukatar sake maimaitawa anna rasulallah sallallahu alaihi sallama fi ayyamihi a kujera na ce maka jikin kujera inda ake jingina ta baya akwai aljihu za a ga littafi أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدوى أتكين كوانكين دا النبي صلى الله عليه وسلم يهد دا أبو كنغابا دون بابي أنا بياني أكن جهادي انتظر حتى إذا مالت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم سيسور عريس بمعنى بيفادا مسد ياكي با حتى إذا مالت الشمس سيلوكة درانا تي زوالي qama fihim sai ya tashi ya shirya sahabbai sai to yanzu mu je fa qala sai yake fadi ya ayyuhan nasu ya ku mutane la tatamannaw liqa al aduwi kada ku yadda ku yi buri ku yi wato son ku haɗu da abokan gaba ku nemi Allah madaukakin sarki ya kare ku daga yaƙi mutum bai guri Allah ya kawo yaƙi Allah ya kawo yaƙi fitina ne a ko ina to ko da jihadi ma na ɗaukar karmin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada mutane su gurace shi kada su sa su dinga roƙo Allah ya ba su ya sa a haɗu da abokan gaba a'a kaga abubuwa da yawa za su faru zai kila wani yana riya zai iya shigowa zai ya kila mutum ya gani don kila yana da mutane da yawa ne zai yi wannan kaga zai ya rubuta Allah zai nuna kila da yana da makami a hannunsa sai ce a ah, Allah ya haɗa mu da su su ga abin da za mu yi musu su sahabbai da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi haka din a yakin da aka yi na Hunain har Allah ya faɗa wa yawma Hunain id a'jabatkum kasaratukum suka ce yau idan don yawa ne ba za a rinjaye mu ba saboda mu ma yawan mu ya kai Allah sai ya jarrabe su ya nuna musu to saboda irin wannan kada mutum ya yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce was'alullah al'afiya ku nemi Allah ba ku zaman lafiya ku nemi Allah madaukakin sarki ya kare ku daga dukkan fitina al'afiya shine wato mutum ya samu aminci daga duk abin da zai damu mutum fa Allah ku roƙi wannan amma fa fa idza laqitumuhum idan har kuka haɗu da su to fasbiru ku yi hakuri saboda yaƙi kana kallo ga makami a gaba a gabanka misali in aka sako shi ta kanka zai wata kila mutuwa mutum zai to kaga nan sai da haƙuri sai mutum ya yi haƙuri shi yasa Allah kanki sarki yake magana akan yaƙi kullum a kan haƙuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi fa idza laqitumuhum fasbiru idan kuka haɗu da sufa to sai ku yi haƙuri nan ne aka ce baya halatta kuma musulmi ya juya baya ya gudu sai dai in sun ninninka musulmai amma idan wato yawansu iri ɗaya ne misali wa'annan ɗari wa'annan ɗari ko kuma ɗari da ɗari biyu bai halatta wani musulmi ya juya baya ba sai dai in ya yi wannan ne don dabara irin ta yaƙi to wannan sai bai da wani laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wa alamu ku sani annal jannata lallai aljanna tahta zilali suyufi ana samun ta ne a gargashin inuwan takubba lokacin da ake yaƙi da takobi bi ma'ana duk wanda zai yi addini na Allah yana neman aljanna to ba zai taɓa hutawa daga wanda yake kuma maƙin Allah ba sai ya jajirce ya yi haƙuri ya sun cewa za a tsungume shi za a kira shi da sunaye daban-daban daban-daban duka sai ya yi haƙuri da wayannan za a kawo masa hari ma duka sai ya yi haƙuri da wannan duka wayannan su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi aljanna ba ta samuwa a haka ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي اللهم يا الله منزل الكتاب كيني ما يسوكد للتافي يا الله ما يسوكد القرآن ومجري السهابة سهابي وندي كي تفيد جراجي جيروا سزبو وهازم الأحزاب وندي يروس رندنوني أياك بدر ihzimhu ya Allah ka rusa mana su ka karya su wansurna alaihim ka taimake mu a kansu wannan shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi musu a cikin wannan hadisi abinda za mu koya na farko ne <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama in zai tafi yaƙi wato ya son dabaru irin na yaƙi bai fada makafirai a lokacin da ake cikin tsananin zafin rana saboda lokacin mutum ba wuya zai gaji ba wuya kishin ruwa to sai ya bari idan ko dai a fada masu da sassafe kafin rana ta yi zafi ko kuma bayan zawali rana ta fara sinyi daga bayan azahar zuwa la'asar har zuwa magariba kaga lokacin akwai nishadi akwai sanyi ba zafin rana sosai ishin ruwa ba zai da mutane ba wannan sallallahu alaihi wasallam kaga ya wannan wato dabaru irin na yaki sai ya saurare su har in ba a fada musu da sassafe ba to sai a saurare su wannan shine abu na farko da hadisi muke abinda hadisin zai nuna kenan annabi sallallahu wato kumanda ne ya san dabaru kamar yadda na faɗa irin na yaƙi sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa bai kada su yadda wani ya yi buri ko ya yi tamanni cewa Allah ya kawo yaƙi kada a faɗi wannan kalman Allah bai sun annabi sallallahu alaihi bai so don kamar yadda na faɗa yaƙi ko na jihadi ne fitina ne shi yasa annabi sai sai ku roƙi aminci da kuma zaman lafiya kada ku yadda mutum ya roƙi fitina roƙon fitina ko yaƙi Allah bai so annabi sallallahu alaihi ya hana duk abin da Allah ya hana ko annabi ya hana yakan zama haramu misali amma idan kuma aka haɗu to nan sai annabi sallallahu alaihi ya ce nan kuma a yi abubuwa guda biyu na farko a yi haƙuri kuma a roƙi Allah maɗaukakin sarki taimako wannan shine sai annabi ke gaya musu ku sani lalle aljanna ana samun ta ne a ƙarƙashin takubba bi ma'ana rai baya so abin da ya abin nan ya fitar da shi misali shi yasa duk duk abin da kaga mutu yana tsoro duka maganar mutuwa ne mutuwa ne to yanzu kamar ya zai kai kansa ga mutuwa rai ba ta so to kuma wannan abun shine nan ake samun aljanna misali domin aljanna tana samuwa ne a lokacin da mutum ya bi umarnin Allah in kuma abun ya faru to kaga ka bi umarnin Allah to sai ka samu aljanna a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya nuna musu kuma abin da za su yi ya roƙi Allah madaukakin sarki ce Allahumma ya Allah munazzil kitabi mai saukar da littafi wa mujri ashabi to sai roƙi Allah da abubuwa guda biyu yayi bi Allah yayi tawassuli da manya-manyan abubuwa guda biyu tawassuli da Allah da Allah shine ke saukar da littafi alqur'ani kenan wanda shine ke raya zukata wanda shine kuma ya wajabta wannan jihadi din kaga tawassuli da Allah ne da wanda ni'iman da yi ma mutane a bayan kasa babu kaman saukar da alqur'ani shine ni'ima ta farko ni'iman zahira kenan na biyu sai tawassuli da Allah da ni'iman duniya shine ruwa don duk inda ake yin babu ruwa kuma ba wani ni'ima sai ya haɗa ni'imomi guda biyu wanda su ne rayuwar mutane duk lokacin da aka resa ɗaya to dan adam ba zai taɓa rayuwa rayuwa mai kyau ba ko aka resa imani misali ɗadan sai koma kaman dabba ko kuma aka resa ruwa ko dabban ma ba za ta iya rayuwa ba sai da ruwa waje alna min alma'i kulla shay'in hai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli da Allah da waɗannan ni'imomi guda biyu ni'imar lahira da kuma ni'imata. duniya don ganin girman wato abin da ake fuskanta to sai ya yi bi Allah ya yi tawassuli da Allah da waɗannan ni'imomi don Allah ya sake musu wannan kuma wata ni'ima na taimakonsu akan kafirai sai ce ya Allah kai ne wanda kake karya wato rundunoni kai kake rusa su Allah ihzimhum ka karya mana su ka rusa su ka ba mu nasara wansurna alaihim ka ba mu nasara akan su wannan shine hadisin abin da yake koyarwa kenan mutum yana tawassuli da Allah da sunayensa ko kuma da ayyukansa domin neman taimakon Allah a lokacin da yake cikin wasu al'amura masu girma <clears throat> a hadisi na gaba an sahal bin sa'adin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها الأبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها قلنا حديثي دقا سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي as-sa'idi radiyallahu anhu ana kiransa abul abbas shine alkunyansa shi da babansa dukkan su sahabbai ne da shi sahal din da kuma sa'ad dukkan su sahabbai ne shi sa'ad din ya rasu a shekara ta 88 bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai ya wuce shekara 100 kafin rasuwansa an ce annabi ke faɗi ribatu yawmin fi sabilillahi zaman dako na rana ɗaya kawai don Allah khairun min duniya wa ma alaiha ya fi duniya a wurin Allah ya fi abin da mutum zai samu a duniya gaba daya da abin da ke cikin duniya me ma'anan zaman dako shine mutum ya samu wuri da ake tunani makiya kafirai za su zo su fada ma musulmai je ya tsare wannan kofar don kada su shigo ya zama in za su shigo ma sai dai in sun gama da shi tukuna kafin su shigo ya tsare wannan kofan shine ar-ribab shi yasa Allah madauki sarki ke fadi ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa rabitu wa sabiru a ƙarshen suratu ali imran la'allakum tuflihuna shine ar-ribat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi idan mutum yayi sallah misali yanzu da muka yi sallar magariba sai mutum bai tafi ba ya tsaya yana jiran isha'i sai ke fazalikumun ribatu fazalikumun ribatu fazalikumun ribatu wannan shine zaman dako wannan shine zaman dako kenan wanda bai samu yayi wancan ba to ga wani mai sauki kawai kai sallah ka jira wata kaman yi wannan da aka ce in ka yi shi na yi ne ɗaya kawai ya fi duk duniyan nan ba fana maganan kaduna ba idan a ce mutum kawai za a bashi kadunan nan kawai da abin da ke cikinta me kake tunani to duniyan gaba ɗaya ba najeriya kawai ba da abin da ke cikinta wannan yinin da mutum zai yi abin da zai samu a wurin Allah na falala a ranar kiyama to ya fi duniya da abin da ke cikinta don falalan Allah ba wanda ya sun irinta a aljanna akwai ma la ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali ahadin a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba kai akwai abin da ma zuciya bai taba tunano wannan abun ba inda ana ba mutum labari wasu abubuwa sai ya dauka ba zai sai kaga su suna faruwa ka je kawai zaka shiga misali wani wuri kawai kafin ka zo sai ga kofa ta bude da kanta misali abin mamaki sai ka mutum ne yayi wannan to ina in Allah ne a aljanna misali za a shiga wani kai masa wannan sai ce ta yaya ka je zaka wanke hannunka misali ba kai sai ka burda fumbo kana sa ruwa kawai sai ga ruwa yana ta zubowa mutum ne yayi wannan abin ko in ka gama wankewa kana so ka busar da hannunka sawa za ka yi haka sai ka ji iska ku shikenan sai ka gama in kana cirewa sai ya dauke da kansa ko to irin abubuwa ga suna wannan mutum ne ya yi wannan ina ga Allah irin mahalicin duniyan da abin da ke cikinta ce to wannan zaman kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta wa mawdhi'u sawdi ahadikum min aljannati khairun min ad-dunya wa ma wannan ma ba wannan ce idan inda ake aje bulala misali mutum yana da bulala a gida wurin da ke aje ta ba bukatar sai ya nemi wani fili ko ina kai zaka yi ajewa to iya wannan space din na aje bulala na mutum a aljanna to ya fi duniyan da abin da ke cikinta gaba daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallama su ce warrauhatu ya ruhu al'abdu fi sabilillahi awil gadawatu arrauha shine tafiya daga zawali zuwa faduwar rana shi ne shine arrauhatu Tafiyan yamma alghudwatu ko kuma alghadwatu shine tafiyan safe daga farkon safiya zuwa zawali shi ma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tafi tafiya ta yamma kawai daga zawali zuwa faduwar rana ko kuma daga fitowar ranar zuwa ta yi zawali to shi ma khairun minar duniya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikinta kenan mu nemi aljanna saboda ita wannan duniya duk abin da ke cikinta ma da ita din ko da mutum zuka zai kare gaba da amma na lahira khairun wa abaka shi ya fi alhairi kuma wanzuwa yake baya karewa to kaga ko da wannan kawai ma aka ce bai karewa abinda mutum ya samu ce har abada ce a ba mutum kawai abu guda daya ce wannan abun ba zai taba karewa ba misali hmm? a ba mutu a in kase abu ce to wannan fa in kase ya kase ya kenan har abada abinci ne kuma ba karewa a gaya mutum haka ya wani irin natsuwa zai ji misali me yake wahal da mutanen ba zuwa su yi wannan su yi wannan yau da kullum ba ka ji ka gaji yau da kullum to duniya ita haka take dama ita kuma lahira duk abin da aka samu khalidi na fiha abadan ne ma damaci samawati wal ardu ba maganan karewa komai har abada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu minad dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai rakatayil fajr ma khairun minad dunya wa ma fiha ko rakatayil fajr kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya shi ya sa malamai suke cewa a duk nafilfili nafilan da tafi falala shi ne rakata ilfajari. annabi sallallahu alaihi bai taba barin ta ba a tafiya ko a gida da ya zo witiri su ce khairun min humurin ni'am ya fi jajjayen raguma. kaga jajjayen raguma a kaduna kawai za a iya samun su ko ba musamman da suke kasashen laraba ko turai ba Amman. ita rakatul fajari sai ce duniyan gaba daya an gane abin to ke kenan abun Allah madaukakin sarki yana falalan Allah yana da yalwa baya karewa kuma shi har abada ne ni'iman kullun karuwa take ba lokacin da za a ce yau ana neman ni'ima babu ita a aljanna to abinda ake nufi za a ba mutum aljanna in aka ba mutum aljanna babu gajiya babu kishi ba yunwa ba saya ba saidawa ba wani abu hutu ne kawai na har abada ko ba zufa ba rashin lafiya ba ba ba in aka fara har ba'un din ya gare gaba daya misali ba komi a lahiran nan wanda mutum zai ce yawa ya ji wani iri shi yasa Allah ce in za su shiga aljanna ma wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin duk wani kulli da ke sa ka jawci wani ma sai a shire wannan abun. kowa abokinka ne kowa masoyinka ne shikenan to kaga ko wannan kawai sannan ga yardan Allah madaukakin sarki to wannan shine duka da yana magana ne akan yaƙi wato jihadi fi sabilillahi amma dole ya zama kuma fi sabilillahi don Allah ba don neman suna ba ba kuma don a ce jarumi bane ba don kare kabilanci ba ba don kare kuma wani faci na siyasa ba ko wani abu an yi ne don ɗaukaka kalman Allah don sabai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce wani yana jihadi ne domin a ce masa jarumi wani yana jihadi don ƙabilanci wani yana jihadi ne don a gansa ga matsayinsa cewa ga yadda yake wani yana jihadi ne don aibe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wa'annan man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah sun sun tambaya ayyuhuma fi sabilillah wane ne yayi don Allah cikin su sai annabi wanda ya yaki don kalman Allah ta zama ita ce a sama shine wanda ya fi sabilillah حديثنا دريهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي أبو هريرة يرويته انتدب الله أي ألا يا وكل يا واتو تورا مكانسا يا وكل mutumin متمندا يا zama بمعنى wakilinsa kamar ka ce ni na lamunce Allah ya lamunce ma mutumin da ya fita fi sabilihi yana don ɗaukaka karman Allah ya je yaƙi don ɗaukaka kalman Allah la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili ba abin da ya fidda shi sai yaƙi kawai sai wannan jihadi wa imanun bi da kuma imani da Allah madaukakin sarki wa tasdiqun bi rasuli don kuma gaskata manzanni manzona wanda ya ce ai yaƙi din fa huwa alayya daminun an ulkhilahu aljanna Allah madauki sarki na lamunce masa in shigar da shi aljanna aw arji'ahu ila maskani ko kuma in dawo da shi gidansa Allah zai kharaja minhu wanda ya fita daga gare shi na'ilan ma nala min al wato ya samu duk wata lada da ake samu aw ganimatin ko kuma ganima a cikin biyu ya samu daya in ya mutu ya mutuwan shahada aljanna in kuma ya dawo zai dawo da ganima shine Allah ya faɗa ba abinda suke jira illa ihdal husnayaini su masu yaƙi ba abinda suke nema ba abinda suke jira sai ɗayan daga cikin kyawawa guda biyu ko dai su yi shahada su shiga aljanna ko kuma su samu nasara akan abokan gaba su dawo da ganima annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin uhudu da ya tsaya wa'annan kaburbura ce wa'annan mutane ku shaida yan aljanna ne kuma ni na shaida su yan aljanna ne za su tashi ranar kiyama suna neman dama a ce ba ma yaƙi ɗaya su kai ba da su yi an kashe su sun tashi an kashe su haka za su yi ta buri ba mai burin an ce ya dawo a sake masa abin da ya yi kuma gashi ya samu abin da yake bukata sai wanda yake shahidi sai zai tashi a ranar kiyama wannan sukan da aka masa ko saran da aka masa yana diga launi irin launin jini amma kuma kamshi irin na turaren almiski irin na aljanna wanda Allah ya khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun to wannan shine wato dole ne kuma mutum a wannan hadisi don annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi illa jihadu fi sabili shi ma yana nuna ikhlasi akan yaƙi dole ne ya samu ikhlasi dole kuma yaƙi ya zama akwai imani da Allah akwai imani da manzon Allah akwai kuma wato niyya mai kyau a cikin wannan don mutum bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ba to ba zai samu wannan ladan da ake don wani yayi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aka gaje kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da wuta ne kaga ya nuna ba wai shiga yakin ba shine mai kuma wahala mutum ya zama don Allah din yayi wani sahabi wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yaki kace wannan ya falle wannan yayi haka wani sahabi ya zo kusa da annabi ce kai aljanna yayi dadi ga wani dubi yadda yake yi kai wani ai yayi ta eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ce dan wuta ne abun sai ya firgita wannan sahabi ah. ya bashi mamaki sai dinga bin wannan mutumin yadda yake yayin da ake yagi har ya kai inda aka ji masa ciwo ya gaba zai iya komi kuma sai ya sa takobi haka kawai sai ya kwanta a kai yanka kansa ya dawo ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya to kaga shine yin fi sabilillah dama shi yana yi ne don a ce masa jarumi kaga an fadan amma la babu dama ba don Allah yake ba to babba abu shine ikhlasi a kowane irin aikin da mutum zai yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a wannan hadisi in mutum yayi haka din ko dai ya shiga aljanna in ji Allah madaukakin sarki Allah ce ya lamunce masa zai sace aljanna ko kuma ya dawo lami lafiya da kuma ganima dubi lokacin da aka yakin hunaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya samo ganima da yawa wanda ya ta ba wasu mutane raƙuma ɗari awaki ɗari ya yi ta rarraba mutane kaga an samu nasara a nan bayan da kuma Allah sai da ya jarrabe su a wannan yaƙi din to ɗayan biyu kenan <clears throat> wali muslimin a riwayar muslim masalul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabili ka masali sa'imi alqa'imi وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن الجنة aw yarji'ahu saliman ma ajarin aw ganimatin riwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce misali wanda yake jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka kalman Allah sai yake faɗi wallahu alam man yujahidu fi sabilillahi Allah ne kawai yake sani wanda yake jihadi don shi ba kowa yake sani ba imana Allah kawai ya wanda yake ikhlasi a jihadi ce ka masalis sa'imil qa'im ce misalin sa kamar wanda yake kullu yinin sa yana azumi kullun dare yana sallah kaga kullun yana cikin ibada ba yankewa to haka wanda yake jihadi yana yana hutawa yana cikin ibada yana bacci ibada yana tafiya ibada yana cin abinci ibada haka yake ba zai yanke daga wannan ibada ba misali sakamansa wanda irin wannan aiki shine misalinsa sai Allah annabi ke faɗi wa tawakkala lil mujahidi fi sabili Allah ya lamunci duk wanda ya jihadi don shi Allah din in tawaffahu in har aka kace shi a wannan yakin ay yudkhilahu aljanna Allah ya lamunce masa zai sace aljanna aw yarji'ahu saliman ko kuma ya dawo da shi lami lafiya ma ajarin tare da lada aw ganimatin ko ganima samo lada ga ganima ko kuma ya mutu ya shiga aljanna shi hadisin shi ma kaman hadisin da ya gabata duka suna kudaitarwa ne akan wato yaƙi fi sabilillahi da kuma ikhlasi akan yaƙi الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أو يدمي لون اللون لون الدم والريح ريح المسك النبي صلى الله عليه وسلم yake faɗi daga Abu Huraira ma min babu wani mutum da za ji masa yuklam wanda za ji masa cewa al bi ma'ana al-majruh yuklam yujrah jar shine ciwo da ake ji mutum a yaƙi sai ce juriha fulan za ka ga in kana kallon masu abin nan sai ce katala wa jarha jarha shine jam'i na al-majruh jarha wato wanda aka ji masu ciwo da yawa sai ga an ce wato umbuwa sifa ta faɗi an samu qatala wa jarha an samu wadanda suka mutu da yawa da kuma wadanda suka ji ciwo sune aljarha jam'in sa kenan ce babu wanda za a ji ma ciwo fi sabilillahi don ɗaukar kalman Allah illa jaa yawmal qiyama face ya zo a ranar kiyama wa kalmuhum wannan wato raunin zai bayani na alaikum wani muka samu da mota ina muke illa ja yau malkiyama ko وكلمه يدمي اللون لون الدم wa ريح المسك idan aka ji masa rauni zai zo a ranar kiyama wannan rauni yana zub da jini launi launin jinin amma damci irin na almiski ne shine kamcin wannan jini an san jini wari ke da shi ai ko to amma kuma za a ga launin irin na jini saboda ya tashi a yanayin da aka kashe shi da zama annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mutum zai tashi a yanayin yadda ya mutu shi yasa wanda ya mutu yana hajji yana talbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za ta da shi ranar kiyama na ce labbaika allahumma labbaika amsawanka ya allah amsawanka to wannan kuma ya an kashe shi ne da jini da sauransu shi ma a haka zai tashi ranar kiyama ga jini ana na gani irin launin jini amma kuma ba jini ba ne launi ne don mutane su gani su gane wannan a jihadi aka kashe shi amma kuma rihi irin kamshinsa na almiski ne duka yana nuna falalan wato mutuwa fi sabilillahi shi yasa daga cikin falala aka ce ba ma a wanke su ba a musu sallah su kawai za su tafi abin su kai tsaye Allah madauki sarki yau la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku zata waɗanda aka kashe su don ɗaukaka addinin Allah matattu ne ba a rayayyu ne a wurin ubangijin su ana azurta su to kenan zai tashi a haka ranar kiyama الحديث الثالث بعد الأربعمائة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت قلنا حديثنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما كما حديث ده غباتا وتمتي يسمكو don ɗaukaka kalman Allah mun ce gadawatun shine tafiya daga fitowar rana zuwa zawali rauha kuma daga zawali zuwa faduwar rana shine ar-rauh khairun mimma da alaihi shamsu wa gharabat wato shi yafi alhairi akan abin da rana take fitowa ta fari bi ma'ana jikin duniya nan da muke gani fitowar rana da faduwanta wancan tafiya na safe don ɗauka kalmin Allah ya fi wannan shine kamar khairu min ad-dunya wa ma fiha sai amfani da lafzi tala da alaihi shamsu wa gharabat don rana tana fitowa ne da safe da yamma kuma ta fadi gobe ta fito to ya fi duniya kenan da rana take fitowa don a lahira ba magana fitowar rana kafin kiyama sai ta daina fitowar ita ranan ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ranar nan da muke gani tana faɗuwa tana zuwa ne ta yi sujjada a wurin mai al'arshi ta yi sujjada ya ce wata rana in ta yi sujjada ba za ta dawo ba ina za a ganda ta fito inda ta faɗa ba maganan komawa misali to in ta yi wannan kaga shi kenan magana ya gare kenan to annabi sallallahu alaihi ya fi duniya da abin da ke cikinta sai hadisi mu na gaba an anas bin malik allahu anhu qala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadawatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min ad wa mafiya fi ma kamar hadisin da ya gabata mutum yayi sammako don ɗaukar kalman Allah ko ya mace ya fi duniya da abin da ke cikinta kenan ana nuna dai falalan jihadi ko don babu yana bayani ne akan jihadi سي حديث منغب عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثة wannan hadisi daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu yake faɗi mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa hunain yakin hunaini shine yakin garshe da aka yi a da annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara qissatan sai wato ya ambaci kissan hadisi yana da tsawo shi abin da yake so ya kawo mana kawai shine maganan da zai kawo amma kissan hadisin yana da tsawo sosai in ka duba buhari ko muslim faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da annabi yake gaya musu a wannan hadisin a wannan tafiyan su ce man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani mutum wato kafiri misali abokin gaba a wannan yaƙi to annabi sallallahu alaihi wasallama lahu alaihi bayyinatun kuma yana da wato bayyana shaida hujja da za su tabbatar da cewa shi ya kashe wani misali ko ya kashe kafiri kaza to falahu salabuhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam kayansa dunna shi ne na wancan arne din da kayansa na sawa da takobinsa da abin hawansa duk abin da ya mallaka nashi ne wannan annabi yayi ne don ya dan ƙara zaburar da sahabbai wajen jajircewa a wajen yaƙi ce duk wanda ya kashe wani to abinda wannan mutumin ya mallaka an ba shi ne ake kira annaflu Eh, ko kuma eh, na'am naflu kenan ake kiran shi ce to duk wanda ya kace wani to abinda wannan mutu ya mallaka an bashi to kenan mutu ya kashe mutum goma kaga zai tashi da kaya mai yawa kafin a zo a raba kuma ganima shine wannan yakin din aka samo ganima mai yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na abin nan na hunain din kenan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana nuna mana kenan yana sa sahabbai su zabura su zama su jajirce don su yaƙi sa'annan kuma wannan bai sa a ce wani ya zaya kashe wani ne don neman abin duniya don ma abin da ya fiddo da su ba wannan ba a cikin tafiya ne aka gaya musu ga abin nan don a ƙara abin nan ɗinsu ya yi daidai da abin da annabi ɗin ya yi bayan an dawo kuma wasu mutane da yake tunani akan addinin su ya ɗauki dukiya mai yawa ya ba su don su ƙara tabbata shi ma an gane abin sai ba mutum da raguma ɗari mutum ɗaya sahabbai da suke manya-manya muhajirun da ansar suna zaune ba a ba su komi ba mutanen madina har wasu suka yi ta korafi irin su munafikai suka ce wannan rabon ba a nufi allah da ita ba wasu sun sani annan sallallahu alaihi sai ce barin gaya muku ku sani zan zan yi kyauta in ba mutu wani abu amma wanda na bari na ya fi soyuwa a gare ni akan wanda na ba kenan annabi da bai ba mutanen muhajirun ba da ansar kama wannan wani menene ake kiransa annabi yana recommending ɗinsu ne akan imaninsu yana nuna cewa su imaninsu yana da ƙarfi dukiya ko wani abu bai sa su canza waɗanda aka ba su ne ake tsoro in ba a ba su ba wani ya balle kenan ce ah, ba ba mu komi ba dubi dukiyar da aka sa sai ya tafi to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ba su to haka ne shi ma da annabi ce duk wanda ya kashe wani kala ha salata annabi ya faɗi wannan so uku annabi yana ƙara sa sahabbai su ma su zama masu wato juriya akan wannan an salamata bin al-akwa radiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلب سلبه وفي رواية قال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع وإن حديثي دق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ike faɗi atan nabiya sallallahu alaihi wasallam ainun min almushrikina wani jasus wato cid shine ainun al'ayin da larabci yana da ma'anoni masu yawa ɗaya daga cikin ma'anonin shine ma'anan mutumin da zai zo don ya ɗauki sirrin mutane ana kiransa ayin al'ayin daga cikin ma'anansa ido mai gani wal'ayina bil aini al'ayin daga cikin ma'anoninsa kuɗi zakatul aini al'ayin daga cikin ma'anoninsa ido na ruwa inda ruwa ke buku ba ainul ma fiha ainun jariya yana da ma'ana masu yawa ain ain ain ain to sai wanda ake nufi duka kuma kalman iri ɗaya babu inda ake samun bambanci tsakaninsu to annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo don ya ji labarin su annabi a cikin ya a cikin tafiyansu za su je yaƙi sai suka turo wanda zai zo ya jinga bin su ya zauna da su ya ji tattaunawan da suke yi ya kuma kintaci yawansu ije ya gaya ma mushirkai ije inda za su fara zuwa ya ji cikenan sai ya zo ya zauna yana ta labari da sabbai can sai aka gane sun manta fala kawai sai aka gaba a ganci ba ah, ce ina mutumin nan kowa sai ce ai ban san wannan mutumin ba to shi salamata bin al-akawa wanda ya rawaito hadisin yana ganin haka maza sai ya bi sawu ke je samo shi sai fille masa kai shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mun baka duk abin da wannan mutum ya mallaka misali da raƙumin da ya zo da shi da takobin da komai da kayansa kasu a takubba da suke siya zinari a lokacin su ta ga kubin na zinari ne wurin riƙewa na zinari ne wannan kawai ya shi mutum Ke yasa har a malaman abin nan da ake cewa zinari da sashi haramun ne rike shi sun ce sun istitna'i wajen takubba za a yi amfani da shi wajen abin riƙewa za ga na zinari ake amfani da shi an gane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya to mutumin da ya tafi inji wannan ibn al-akwa din sai annabi ce utlubuhu wa qatluhu ku neme shi ku je ku fille kansa fa qataltuhu inji ibn al-akwa yace sai na je kawai na same shi sai na kace wannan mutumin fa nafalani salabahu annabi sai ya bani duk abin da ya mallaka wa fi riwayatin fa qala man qatala rajula wata riwaya sai annabi ke tambaya wa kace wannan mutumin faƙalu sai suke ibnul akwa ibnul akwa ne shi ya kashe mutumin faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi lahu salabuhu ajma duk abin da ya mallaka na ibnul akwa din ne Wani hadisi ya nuna kenan duk wanda ya zo don ya ɗebi sirri na musulmai ya kai makafirai hukuncinsa kisa babu wani istithna'i duka malamai inda ya zo ne don ya ji sirrin musulmai je ya watsa to kisa ne kawai nashi gane abin wannan hadisi kuma daga ciki yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yana ƙara zaburar da sahabbai akan aiki na alkhairi kuma baya halatta mutum ko da aikin yake yi na tsaro misali ya zo ya dinga daukan a mai sunansa sirri na musulma yana zuwa yana watsa ma mutane na abin nan hukuncinsa hukuncin irin wannan ne kisa ne amma kun ga kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru da wannan ibn al-balta'a ko an gane shi wanda ya rubuta takarda zuwa mutanen makka yana gaya musu annin salasalama zai zo ya yake su amma kuma annin salasalama ba kashe shi ba misali ko kaga malamai sukan ce kaga irin wannan yakan sa mutum kafin ya zama kafiri ko wani abu ko kuma ya latta sai an dubi niyan same niyan wannan mutumin an gane hatib bin abi balta a lokacin da aka yi hijira aka dawo madina daga makka ya baro iyalansa yaransa ƙanana da dukiya a can da ya zo madina ya zauna bai da wani ɗan uwa ko dangi da zai iya kare masa waɗannan dukiyoyin da kuma 'ya'yan to shi tunaninsa shi ma bari ya yi wani abu da zai ɗan sa wannan mushirikan makka su ji daɗinsa don su kare masa dukiyarsa ya yi wannan ne don wannan shikenan sai rubuta takarda sai ya ba wannan matan da je da kai musu ga annabi fa zai zo ya yake su ta gaya gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa wahayi fa gafa an tura wata mace za a ji za ta je ta bada sirrin abin da kuka kulla za ku zo Nabi sallallahu Alaihi wasallama ya kira Aliyu da Zubair bin al-Awwam ce ku kama hanyar makka maza za ku samu wata mace a wuri kaza har ya ayyana wurin da za su same ta ma ce daidai wuri kaza za ku riski wata mace ce akwai sirri akwai takarda tare da ita ku karbo ku kawo mu shikenan suka ɗauki kai da aliyu radiyallahu anhu da kuma zubair bin al-awwam suka kama hanya suka kama hanya daidai inna annabi ya gaya musu sai ga mace tana kanya tana tafiya suka zo suka tsare ta ce kawo takarda da aka bashi ce ba a ba ta takarda ba suka je ki kawo takarda ali ce wallahi har tsirara za mu miki in baki kawo ba ce to ku tsaya ta cire dan kwalinta ta ciro ta warware kizo ta dauko takarda ta basu shikenan suka juyo zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama aka annabi ya karbi takarda ya duba sai gashi daga hafi bin Abi Balta a zuwa mutanen Makka ah, abin mamaki sanar salasalar ce maza aje a nemo shi shi kenan yana zuwa jikinsa na rawa ce ya annabi kada ka yi mun kukunci ka tsaya ka bar ni yi bayani annabi ce yi bayanin ka ce wallahi ya rasulallah ma fa'altu hadha wannan abin da ka ga na aikata ba na aikata shi bane don in musulunci ba na yi shi bane don ba na son ka ba na yi ba ne don ina son kafirai da kafirci sai faɗi dalilinsa dalili na kudu wani mutum da yake tare da kai yana da mutane yan uwa da za su kare masa dukiyansa da ya'yansa ni ba ni da na yi wannan ne don in samu wanda za su kare mu sai annabi ce amma sadaka ku ya yi muku abin da ya faɗa gaskiya ne a kyale shi kar ba kashe shi ba shi misali an gane amma sirri ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam niyan ya kalla Umar ce ka bar mu falle kansa ya na nabi haba haba haba haba baka san ya halarci yakin badar ba ne wannan Allah baka san Allah ya ce duk wanda ya halarci badar na okay na so sai ke faɗi baka san cewa Allah madauki sarki ya ce mutanen badar ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku ba shi yasa kwanaki nake faɗi mutum zai iya wani aiki na lada wanda duk wani aikin zunubin da ya zo zai narke a cikinsa kamar yadda zai yi aikin zunubi kuma duk wani aikin lada da yake yi zai narke a cikinsa an gane to sai annabi nuna masa su yi badar kaga ba kafirta shi ba sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya Allah sai kira shi a matsayin mumin ya tabbatar da abin da annabi ya faɗa amma asali in mutum yayi wannan hukuncinsa wannan sai waɗanda akwai don akwai kamar yadda na fara mutane za su aikata aiki iri iri ɗaya mutum biyu wannan ya zama kafiri wannan kuma bai kafirta ba saboda niyan kowa an gane kaman Amma eh, Ammar bin Yasir da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai kafirta ba amma zagin Annabi kafirci ne ul'abillahi abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum to ya izgile da ayan Allah ko da Allah ko da Annabi kafirci ne ba wani uzuri amma kuma ce ya zagi Annabi bai kafirta ba Annabi ma ce in suka sake gobe sake faɗin wannan kalma din an gane abu na'am